يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar 21 ga watan bakwai watan Rajab a jerin watannin hijira shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi nabiyun rahma na ɗan uwa dr Muhammadu sani umar musa rijiyar lemo hafizahullah za mu tashi a shafi na ashirin da uku inda malam ya matashiya da babban baki yace wafatu ummihi rasuwar mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam wa kafalatu jaddihi abdul muttalib iya da kuma reno da kulawa da kakansa ya bashi abdul muttalib ana wanda ya ci gaba da kulawa da rayuwarsa bayan mutuwar mahaifiyarsa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance tare da mahaifiyarsa Amina yar Wahab wajadtuhu Abdul Muttalib ne Hashim fi kala'atillah kuma manzo ya kasance tare da kakansa Abdul Muttalib ɗan hashim a ƙarƙashin kulawar ubangiji a ƙarƙashin kulawar allah wa hifzihi da kuma tsaro na allah subhanahu wa ta'ala a gare shi mala ya ci gaba da cewa wa hifzihi ko ba na faɗi sai mala ce yunbituhu Allahu nabatan hasana Allah subhanahu wata'ala zai wato habaka manzo da raya shi haɓakawa da rayawa wacce take kyakkyawa mana yunbituhu Allahu Allah na ci gaba da haɓaka shi da kuma wato ciyar da shi gaba ciyarwa gaba da haɓakawa wacce take kyakkyawa ya kasance tare da mahaifiyarsa da kuma kakansa a ƙarƙashin kulawa ta Allah da kiyayewarsa yana haɓaka shi da ciyar da shi gaba kyakkyawar ciyarwa lima yuridu bihi min karamati saboda abin da Allah yake nufi da shi manzo na martabawarsa gare shi فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kai shekara shida a rayuwarsa kharajat ummuhu min makka ila yathriba sai wato mahaifiyar annabi amina ta fita daga garin makka zuwa garin yathriba madina kenan sunan da ake gaya mata a da li ziyarati qabri zaujiha domin ziyartar ƙabarin mijinta mahaifin annabi abdullah walidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahaifin manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mijin nata shine Abdullahi bin Abdul Muttalib Abdullahi dan Abdul Muttalib wa ma'aha waladuha al-yatim a wannan tafiyar da ta fita don ziyarar kabarin mahaifin annabi kuma mijinta a tare da ita akwai ɗanta annabi muhammad maraya muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa khadimatuha ummu aiman kuma tare da ita akwai mai mata hidima baiwa ita ce ummu aiman wa qayyimha abdul muttalib da kuma shugabanta wanda ke jibinta al'amuranta da jagorantarta shine abdul muttalib kakan annabi shine jagoranta a wannan tafiya na ziyarar kabar mijinta famakasar shaharar ko da ta je sai ta zauna tsawon wata guda a can kuma raja'at sannan ta dawo wa bainama hiya fi tariqiha a tana kan hanyar ta dawowa asabaha marad sai rashin lafiya isa washtar da alaiha kuma rashin lafiyar ya tsananta gare ta fi awail at-tariq a farkon hanyarta ta dawowa a farkon kamo hanyarta ta dawowa daga wato Madina tana mai har Makka hatta tuwfiyat bil abwa hadda Allah ya karɓi rayuwarta a daidai wurin da ake cewa abwa qaryatun baina makkata wal madina ita abuwa wata alƙarya ce da ke tsakanin garin makka da madina a nan allah ya karɓi rayuwar mahaifiyar manzo amina wa'ada bihi jadduhu abdul muttalib ila makkata kakansa abdul muttalib idawo da manzo zuwa garin makka wa ashfaqa alaihi ya tausaya wa manzo akthara min ishfaqihi ala auladi fiye da yadda yake tausaya wa 'ya'yan cikinsa wa sara yu'thiruhu alaihim jami'a ya zama yana fifita annabi yana zaɓarsa fiye da su a kansu baki ɗaya ana jikansa maraya da ya rasa uwa da uba yana samun kulawa daga wajen shi kakan nasa fiye da kulawar da kakansa yake wa nasa 'ya'yan na cikinsa wafatu jaddihi abdul muttalib rasuwar kakansa abdulmuttalib za a kuma wata wa kafalatu ammihi abi talib iya da kuma ɗawainiya da kulawar da baffansa abu talib irka bashi bayan rasa kakansa lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamaniya sinin yayin da manzon Allah annabi Muhammad sira da amincin Allah subbata tabbata a gare shi ya kai shekara takwas a rayuwarsa توفي جده عبد المطلب بن هاشم سيكا hashim عبد المطلب بن هاشم يرس ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه سي أبو طالب ينقرأ baffa ga annabi ɗan uwan baban annabi yayan baban annabi ya yunkura bi haqqi ibn akhihi da haƙƙin ɗan ɗan uwansa ala akmali waje ta wato mafi cikar fuska mafi cikar wato ainihin ɗaukar ɗawainiya wa ila waladi shi ma ya jawo shi ya haɗa da nasa 'ya'yan. wa qaddamahu alaihim shi ma ya gabatar da manzo akan sauran yayansa wa ikhtassahu bi fadli ihtiramin ikebe manzo da wata falala martabawa ta martabawa ta darajantawa wa taqdisin da kuma wato anin girmamawa wa zalla fauka arba'ina sana ya zama ina tare da manzo sama da shekara arba'in yu'izzu janibahu yana karfafar bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam wa yabsutu alaihi himayata yana malala masa kulawarsa da kuma tsaransa wa yusadiqu yana yin aminta da wanda ya ga yana kaddara manzo yana haba-haba da shi wa yukhasim kuma yana husuma da tashin-tashina min ajlihi a ta dalilin manzo wanda duk ya ga baya yi da manzo to shi ma ba zai yi da shi ba wanda kuma ya ga yana haba-haba da shi to shi ma ya ɗauke shi amini abin wato anin amintaka durusun wa ibar horo da ake samu ko aka samu daga wannan karatu na faɗi tashin da manzo ya tsinci kansa na maraici na rashin uwa rashin kaka bayan uba da aka rasa wa ibarun da kuma abubuwan izina da lura da la'akari don fahimtar rayuwa da addini nashi'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yatiman malam ya ce abu na farko tasowar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana maraya izanun wata sanarwa ce bi maqdami munqidh bu'afa da tunkarowa ko gabatowar wanda zai tseratar da raunana domin shi ya taso tasowar rayuwar rauni to zai ƙaddara mai rauni saboda ya san irin abin da ya fuskanta na rauni domin wanda ya san matsala shi yake iya wato an ɗaukanta da mahimmanci da kuma magance matsalar wal yatama kuma wato wata sanarwa ce da gabatowar wanda zai ceto waɗanda suke marayu dan ya fuskanci wannan rayuwar ta maraici min az-zulli fitar da su daga wato ƙasƙanci, wal da kuma wato raunatawa da ake musu allazi yu'ani minhu al-mustad'afun wanda rauna na suke wato ainihin kokawa da wannan yanayi da suke samun kansu a cikina ana wato ɗaukansu raunana ko ana turmishe musu haƙƙi fil ardi a ban ƙasa baki da duk inda aka ce wannan maraya ne ko mai rauni ne to fa kuma sai dai ya riƙe Allah ya isa ita ce abin duk wanda ya zo ya bi ta kansa ya ce to Allah ya isa to amma dai wani ya tsaya akan al'amarinsa ƙaranci ne ga haka to wannan abu da manzo ya samu kansa ne ya taso maraya ya taso mara ƙarfi to Allah ya ina sanarwa ne cewar ga wani wanda zai zama mai ceto da kubutarwa ga raunana da marayu shi ma ya taso a wannan yanayin ya san zafin abu wa minhum al-aitam daga cikin waɗanda ake raunatawa a fi ƙarfin su dama akwai marayu alladhina yudayyuhum awliya'uhum wanda majibintansu suke tozartar da su ba damu da al'amarinsu ba likai layan sha'u domin kada su taso na sha'atan ya ariko na biha hukukahu taso wadda za su iya tantance haƙƙinsu su nema zuwa gaba za ga maraya ana wato rufarsa ana wato wasarere da shi saboda kada ma ya zama wani abu iwaye izo kuma ija da wanda suke kula da shi cewa tufanna da haƙƙi iri kaza iri kaza iri kaza da baban ba ina yake inda ya ci cewa babansa da ya rasu ya bar kaza bar kaza zai ce suna ina donan ko kuma za ta da balli bayan da ana ganin cewa to ai ya ci abinci ai kuma an an sa shi a makaranta ai wa eh to duk da haka ko ko duk abin da aka ba masa za ta fi anan da a abinci tafi ko to wannan shine abin da yake faruwa da wanda suka reni marayu to manzo sallallahu alaihi wasallam da ya taso a mara shi ya samu gatan kaka da gatan dan uwan uba to amma duk da haka zafin rashin nan ya dandane shi saboda haka zai kaddara wanda ya tara a irin wannan yanayi abu na biyu mala yake cewa anna nash'atahu min ghairi abawaini tasowar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba tare da iyaye biyu ba ba uba ba uwa wa min ghairi jad kuma ba kaka da yake madadin su mai bada gudunmawa kamar yadda suke tsaye akan da mala yake cewa wannan taqta'u sabila wannan tasowar za ta wato datse hanya amamal mubtilina da ke gaban mabannata hanyar da mabannata suka biyo suke so su wato ainihin fice su tsade ta ita su wato bille to wannan tasowar da manzo e ba uwa ba uba ta zamar wa wannan hanya ta mabannata abin da ya zo ya datse hanya ya hana wato damar su bille alladhina rubbama tahamuhu waɗanda da yiwar su tuhumci annabi sallallahu alaihi wa sallam bi annahu da cewar shi annabi muhammad innama Bani alibani da'watihi tuni aka shayar da shi nonon kiran da ya rika yi wa risalatihi da kuma saƙon da ya to da shi bi taujihin wa irshadin min abihi wa jaddihi a ce ai wannan dama nusarwa ce fuskantarwa ce da shiryarwa tun ta babansa da kakansa su suka tsoro shi akan wannan tsari to bai taso da uban ba bare a ce shi ya tsoro shi akan ya ce shi annabi ne ya ce shi manzo ne ga ma yadda ga yana koya maka za yana koya maka za yana nuna masa kaza to bai taso gaban kakan da ya zama madadin uban ba sai tsawon lokacin da za a ce eh wannan maganar da yake ta cewar shi annabi ne kakansa ne ya kitsa masa shi ya dora shi a kai, to duk bai same su ba ballantana tafiyar ta tsawo har a ce ma ya koyi wannan ne ma ce wani tasowar da iya eh, ba uwa ba uba ba kaka an datse wa mabannatin da za su je cewar manzo dama tun uwa da uba aka shayar da shi in ya taso ce shi annabi an datse wannan an fahimci bayanin malam likan yasila bidhalika ila jahid dunya masu zargi za su iya kama masu tuhuma za su iya cewa eh ai an doro manzo akan ice shi annabi ne shi mai kira ne zuwa ga Allah dan likan yasila dan ya isa bidhalika da wannan kiran da zai rika ila jahid dunya zuwa ga wato alfarma irin ta duniya ce ai tunda mai kira ne ai kaza dama za a rika fadarsa za a kamba mashi wa huqamiha don kuma ya kai ga cimma wato abubuwan amfanin duniya sai aka sa bis nita'i haka yake a naku kuma to dai dan sa bis dina'i kuskuren mabuga ne bis dina'i sai an fara kawo ɗa'un ɗin sannan nunun ɗin ta zo maimakon nunun da aka fara kawowa sannan ɗa'un ɗin ta zo bis ɗina'in nubuwa abin nufi da ƙaƙaro wa kansa annabta suna ga kowa ai jawo wa kansa ne annabtar iƙaƙa ba kansa to wanda za su yi wannan tuhumar su dangana abin da uwarsa da ubansa da kakansa to an toshe kafar da za su yi haka saboda ya taso bai rayu ma tare da su balle su ɗoro shi akan wannan tsari wala siyan ma anna usratahu tun ba ma da ya zamanto cewar dangin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kanat bi makanatin marmuqa suna kan wani matsayi wanda yake abin akura wa ido abin ɗaukan hankalin wanda ya kalli ya gani fi ƙaumihi a cikin jama'as. to da dangin annabi ana ganin su cewa suna da ƙima suna da martaba suna da matsayi so sun taso da harka abin da ya shafi kula da ɗakin Allah da ba da waniya ga mahajjata tun ma lokacin jahiliya to da to wannan kallon da a ce ya taso tare da uwa da uba da kaka to da sai a ce ai saboda ya ci gaba da kulawa da harkar ɗakin nan ya zama wani abu ɗori akan nasu kisa suka ɗoro shi akan coto in ya girma shi kuma ce shi annabi ne kaza kaza to ba a samu wannan damar da za a yi zama wa yutmihi a wannan maraici da manzo isa mu kansa a ciki ma ya kono tasliya akwai abin da yake kamar lallashi a ciki wa jabaran da tsorawa ko ɗori wato anin tallafa da tireraya li khawatiril yatama ga zukatan sauran marayu cewar in ka tsinci kanka maraya to ga wanda Allah ya fi so ma a duk duniya ya taso shi a maraya kai ma an maka wato lallashi cewar to za ka samu agaji da tallafin Allah da yake wa marayu to wannan wani lallashi ne ga sauran marayu cewar kada su damu kada su tashi hankalinsu fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane guri arafu عرفوا أن ya هذه umma idan sauran marayu suka san cewar annabin wannan al'ummar da ya fici dukkan annabawa inna ma nasha'a yatiman haƙiƙa ya taso ne a yana maraya adraku annal yutuma laysa nikmatan wala madalla sai su gano su riski su fahimto cewar ashe maraici ba azaba bace ba kuma kaskanci bane haka ma ba haushe ce ba maraya sai rago amma in dai ka zama mai jajirtacciyar zuciya ka tsayu da wato abin da kake gani masu iyaye su ne wa masu kai iyaye masu iyaye iyayen su ne musu faɗa to kai sai ka kasa kunne ka ji da ba babanka to ka ji masu iyaye abin da suke gaya wa ƴaƴansu to shi kai an ce da kai ɗauki kai maki anna fi zalika dafa'an liazimatil yatim mala ce tasowar manzo yana maraya akwai wani wato anin karfafa da ingiza ta tallafi li yatim game da abin da ya shafi juriya ta maraya cewar ya zama mai juriya kamar yadda manzo ya jure wa maraici kuma ya zo ya abin da masu iyaye ba su ba to kai ma an kana maraya jure wannan maraicin yi ƙoƙari ka kayi abin da ko masu iyaye ba su iya yin su kaka ɗauka don kai kana maraya ba za ka iya yin abin da masu iyaye suka taso a ƙarƙashin iyayensu ba an yi sa'ali talabi ma'alin umur cewa lalle maraya ya tashi tsaye ya kai ya kawo li talabi ma'alin umuri domin neman maɗaukakan al'amur ya zama mai juriya ya zama mai ƙoƙari da dagiya wajen ganin ya kai ga cimma abin da yake maɗaukaki ga manzo duk da ya taso yana maraya shine kiwon dabbobi ga wato mutanen makka shine kiwon dabbobi ga wasunsu ma ko kamar yadda muka ji wala ya wala yi ƙu'iduhu yutumuhu anil amali kada wannan maraicin ya daƙirar da maraya daga yin aiki ce ai shi maraya ne a tun kai maraya ne suke nan sai kuma ka zama nauyi akan mutane A'a, tashi tsaye kai ma ka nemi naka wasa'i kada wannan maraici ya hana shi wato kaiwa da kawa don nema libologe asma a hadafihi fi hayatihi don ya isa ga mafi ɗaukakar manufofinsa a rayuwarsa bal ya amal a'a ita shi tsaye aiki fa kullun muyassaru lima khuliqa la kowane bawa an sawwake masa hanyar cimma abin da aka halice shi dan shi in ya tashi tsaye abinda ba shi yake cewa Allah ya ce tashin taimake ka ai haka ne wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in tansurullaha yansurkum kashi kun tashi tsaye kuka taimaki addinin Allah shi ma zai taimake ku wallazina jahadu fina lanahdiyan amma ba kawai ka zauna shikenan ai Allah ya hukunta komai kana jiran naka rabon ya zo rabon kwatso baya hawa sama to sai ka zama kwatsa in ka zama kwaɗo shi ke sai rabon ya zama a ƙasa amma tun da kai ba kwaɗo ba ne in sai an hau hau an gane ko yau ma'ana ya ci gabar cewa anna fi zalika habban a wannan tasowa da manzo'i a maraya akwai wato wata kwaɗaitarwa wata shiji'an da zaburarwa li ummati hadan nabiyyi game da al'umma wannan annabi ala takrimil yatimi akan su zama masu girmama maraya tunda manzon su ya taso yana maraya to duk inda suka ji maraya a ce a ah, wannan ya biyo irin layin da manzo ya biyo bari mu bashi dauki wa i'anati su zama masu taimakon wa i'alatihi da kuma aka za masa wa adami daf'ihi an haqqihi da kuma rashin ingije shi daga haƙƙinsa su su zama masu cin masa wajen wato su bashi ɗauki da agaji don ya kai ga cin haƙƙinsa amma ba su zama masu cin masa don su ƙwace haƙƙinsa a sai su zama su taimaka musu don ya kai ga haƙƙinsa haka ya kamata a ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun kasance mala ya ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi dan koma wa abin da aka koya a dan tabo a jiya ya zauna ko kuwa akwai abin da yake bai zauna sosai ba ice kam umurun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lamma tuwaffiyat ummuhu amina shekarun annabi nawa a daidai lokacin da mahaifiyarsa amina ta rasu shekarunsa shida ko takwas ko ko ba saɓani shida kawai yawon ba saɓani fi ayi makanin kana wafatuha a wani guri ta rasu alƙaryar da ake kira da abuwa man kana ma'aha hina tuwaffiyat waye tare da ita a lokacin da ta rasu din nan jaddun nabi wa da kuma ummu ayman ko tunda an ce tafiyar ba ta su kaɗai ba ce akwai ɗanta tare da ita a tafiyar ko akwai kuma kakansa akwai kuma baiwa ummu aiman kenan aka ce su waye tare da ita to sai ka tattaro waɗannan duka faɗa a sanda ta rasu an na gurin uban mijinta ko kakan ɗan na gurin sannan kuma baiwa ummu aiman ita ma tana gurin man kafalahu ba'da wafatiha ko kafalahu wane ne ya ci gaba da ɗawainiya da annabi da renansa bayan mutuwarta jadduhu abdul muttalib mata tuwafiya jadduhu abdul muttalib to yaushe shi kuma kakansa abdul muttalib ya rasu ya rasu a lokacin da yake da shekara takwas tsarin shekara biyu akan shekarun mutuwar mahaifiyarsa ka kiyaye wannan shi kenan sai zauna insha Allah man kaffala nabiya sallallahu alaihi wasallama ba'da jaddihi waye kuma ya ci gaba da ɗawainiya da reno ga annabi bayan mutuwar kakansa ammuhu abu talib wa ila kam sanatin dalla sallallahu alaihi wa wasallama fi himayati shekara nawa annabi ya karkashin kulawa da bada wato agaji a karkashin abdul muttalib shekara nawa annabi kimanin arba'in ko ma har da ɗoriya ko? masha Allah ko iya nan ai sai alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri eh, a ce kana sanin abin da ya shafi manzanka daki daki dalla dalla in da aka ce wato za a taɓa wannan sai ka dana ca mu je gurin malam kuma yanzu kai ma gashi ka zama malam anan qissatu bina'il ka'aba labarin ginin ka'aba gini na farko a'a na wani sai zai tambaye ka yaushe aka fara gina kaba su ce yaji an ce a lokacin manzo an gina kaba ko sannan ne to kuma ya zai da ginin da annabi ibrahim ko kaga ba ginin farko bane tunda shine farkon wanda aka fara nuna gurin da za a aza harsashin a gina shi annabi ibrahim to tunda ka jana magana ginin kaba kenan bayan rugujewar da ce mala yace wa fil khamisati wa 30 min umrihi alaihi wa sallam a shekara ta 35 daga rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in hadama al bait sai dakin Allah ka ya rushe ba'da jurhum bayan shuɗewar jagorancin 'yan ƙabilar jurhum ko an yi magana wannan durhum ɗin ko yake cewa fabanathu quraishun sai quraishawa suka gina ka'aba da ta rushe falamma aradu wad'a alhajari, a lokacin da suka yi nufin suka so aje dutsen hajarul aswad a gurinsa a jikin wato ginin ka'aba tashajaru sai wato suka kama fada waye zai ɗauki wannan dutse mai daraja da kima da babu ya shi a jikin ɗakin nan ya sa shi a gurinsa in wani ya ɗauka zai zo zuwa gaba ya rika cewa ai shi ya sa dutsen hajarul aswad a jikin ka'aba ya riƙa gaya wanda ba shi ya sa ba magana sai kawai aka kaure ai ma ga wanda zai sa to ga gini an kare kuma sa dutse ya jawo an yi kiki kaka saboda haka tashajaru man yada'uhu sai suka yi wato alin tashin tashin aka kaure da rigima akan waye zai aje shi a gurinsa waye zai ɗauke shi ya aje shi a gurinsa fattafaqu ala an yada'ahu awwala man yadkhulu min hadha al-bab sai suka haɗu akan ce to ba haka za a yi da mu zo mu gama ginin nan kaf mu gama shan wahala kuɗin ma za a ginin aka ce kada wani wanda ya san ta hanyar haram kwace i ko sata ko fashi ya kawo mana ba za mu karɓa ba kai kuɗi ake so da shi za a yi duk mu gama kuma yanzu sa dutse sa a zo a rasa yadda za a yi an yi kiki kaka to abin da za a yi su duk aka haɗa kan to duk wanda ya biyo ta wannan ƙofa daga cikin ƙofofin da suke shigo da mutum cikin ka'aba sai suka ce to duk wanda ya biyo ta wannan ƙofa malaman tarihi sukan ce babu bani shaiba kofar bani sheba duk wanda ya biyo ta cikin ta to kawai a ɗauki al'amar daura dutsen nan a gurin sa a danka a hannunsa in shi ya ɗauka ya saka ma kawai mun hakura in kuma cewa yi ga wani abu da za a yi dan kwantar da hankalin kowa mu karba abin da ya hukunta an fahimci abin da suka to bayan sun yi wannan fa رسول rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min babi bani shayba ana cikin haka sai ga annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya shigo Ka'aba ta wato ainihin kofar da ake cewa kofar ƴaƴan Shaiba fa amara bi thawbin sai ce a kawo masa wata sutura a kawo masa kamar wani zani fa wada'a sai ya dauki dutsen ya dora akai eh, fa wada'a sai wato aje zanin da aka kawo bayan an kawo shimfiɗa shi fa akhadha al-hajara fa wada'ahu fi wasatihi sai dau dutsen sai dora a tsakiyar wannan zanin da aka kawo masa wa amara min kulli sai ya umarci kowane sashi daga cikin dangi dangi na kabilun da suke wato ainihin nan makka an ya aqudu bi ta'ifatin min ath da cewar kowace kabila ta ba da wakilinta ya kama gefen wannan zani ba wata wata za ta ce ta kai ba wata ba kowa ya zama da rabansa aka kinkima in ba wanda Allah ya ba wannan kimsawar ba an kiɗime ka zo ka ce ga wani to da ina suna ina ina tunanin ba ai wannan dabarar ba ko sau da haka da suka fayar fa'uhu idan sun kakkama sai zama sun ɗaga dutsen baki ɗaya an yi masa kama kama irin yadda wato ake zuba kaya wannan ya kama can wannan ya kama can wa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa wada'ahu da aka je daidai gurin dutsen shi da ya hukunci kowa ya ji cewa eh yanzu kam mu ma mun samu rabon mu an yadda duk ma yadda zai sai ya dauki dutsen sai ya sa shi a gurin magana ta ƙare da yanzu ai shi ba a ce ba zai dauka ba tunda shi ya kama fita ko yawa tun can ma shi ya dauka ya dora ya ce to kowa ya zo ya kama ashe ba kansa kawai yake so ba kowa ma ya zo ya samu to aka wannan ginin ka'aba aka yi shi aka kare ba ta da wata matsala ta kawo ruguza abin da aka yi ba dan ba da haka ba da an kuma rusa ta ko tunda aka rasa da zai su sai dai duk a rushe harka ta jahiliya durusun wa ibar mala yace darusan da zamu muka koya a wannan karatu horo da muka samu wa ibar da izna abubuwan daukan izna a ciki sai mala yace dara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-harba an quraish ta dalilin hukuncin nan da manzo'i dara'a ya ingije ya tunkuɗe alharba yaƙi an ƙuraishin daga al'ummar ƙuraishawa don da an fafata yaƙi don su ba sa rena abin yin yaƙi da akan wannan aje dutsen sai a kawo wani bi hikimatin laysat fawqaha hikma da hikimar da Allah ya bashi da ba wata hikima sama da ita wa kanat muqaddima muqaddimata dar'ihi lil hurubi kuma wannan ingije yakin da i tsakanin ƙurashawa gabatarwa ce ta wata ingije wadda zai yi a nan gaba ga sauran yaƙe-yaƙen da za su washirori da kuma sauran sharrance-sharrancen da za su fuskanto bayi wannan so mun taɓi ne aka tun kafin ma ya zama annabi an shu'ubi game da abin da ya shafi manya-manyan ƙabilu wal umami da al'ummu ba'da nubuwati bayan zamowarsa annabi domin da ya zama annabi kira kuma zama ya yaɗa ko ina an karɓa addinin musulunci to kuma sai ya yaƙe suka yi ƙaranci na rashin dalili na abin da bai kai ya kawo bai sa faɗa kuma duk sanda aka yi nesa da wannan koyarwa ta addinin nasa haka kuma za ga an koma gidan jiya ka an ce unguwa kaza da unguwa kaza akan kare yaƙi yau ko kuma faɗa yau shekara kaza ya'ya sun gadawa ya'ya ya'ya sun gadawa ya'ya ya'ya sun gadawa iyaye sun gadawa ya'ya iyaye sun gadawa ko haka ake ta ce akan karan wani tsakanin koki da kaza ake ko akan abin nan karan wani tsakanin mandawar da kaza ake haka zaka ci saboda ne an yi nesa da koyar wannan ta addini kuma wannan musulmi ne wannan musulmi da ake wannan fafata to ta dalilin wato aiko manzo da kasancewarsa a cikin al'umma rahaman nan da manzo yace nabi da mala yace nabiyur rahama to ita ce yanzu nan muke gani ga rahamar da aka samu ta za a kaura yaki na inda za a dora hajar al ta dalilin manzo an samu wannan rahamar yakin bai faru ba sannan sauran al'ummu bayan su na abin da ya shafi al'ummar duniya ƙabilu daban-daban da suke yaƙi marasa kan gado marasa dalili to su ma zuwan musulunci da karbarsa ta kawar da irin wannan yaƙi-yaƙi na jahiliya bi hikimatihi da hikimar da Allah ya baiwa manzo ya zama dalili na kawar da yaƙi-yaƙi wata alimihi da koyarwar da ya ɗora al'umma a kai ya zama dalilin kawar da yaƙi-yaƙi da sharrance-sharrance wa da kuma tausayawarsa da i ga al'ummarsa wa talaqqufihi fil umuri da tausasa wasa cikin al'amura shugaba ba a so ya zama mai tsauri mai kaushi bara sassauci mamu yanzu mun zama ba haka a ai zama sai da wuta gwanda a samu mai zafi haka muke faɗa kuma ya samu in fara ɗanɗana masa kuma kowa ka je kai wani abu ya yi zawa ko ai bin mazaci haka za a yi to ai dama ba a kiran zafi ifatan sassauci in zafi ya zo kuma wani abu ne da ba haka kaso ba amma ka kira shi da kanka ka ce zuma sai da wuta wai kai zuma ne to wata wuta aka na zuma kone ta zai ko eh. wal islah bainan nasi da kuma kawo gyara tsakanin mutane fa yakunu rahmatan lil alamin wani yasa sai manzo ya zama jin kai ga dukkan talikai kama kana rahmatan lil mutakhasimin kamar yadda ya zama jin kai ga masu fada da juna da husuma wal mutaharibin ya zama jin kai da rahama ga waɗanda suke yaƙi fi qaumin busata Allah ya turo shi a tsakankanin mutanen da suke masu baje komai nasu ɓaro-ɓaro ummiyina kuma wanda ba su iya karatu da rubutu ba a tsakanin su ya taso kuma ya zama dalilin samun rahamarsu don duk inda aka ce ka ka samu kanka tsakankanin waɗanda suke ɗan ɓaro-ɓaro komai haka suke yinsa tsirara ba rufe-rufe sannan kuma ga jahilci a to ko za ka ga wuta ganin idan to ya taso cikin irin waɗannan da ba dan da sassauci ba da tausasawa da jin kai to ko ba shakka da wannan tsananin nasu da ɓaro-ɓaron abin sai zai ƙara darewa an fahimta ku mala ya gaba da cewa inna qabula quraish tahkima rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa karɓar da quraishawa suka yi wa hukunta manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan ya zama alƙalinsu zartar da manzo ya zama mai alƙalanci akan wannan rikita rikita ta sun karo su fi amri wada alhajar aswad game da wato al'amarin sanya dutsen hajarul aswad fi makanihi a gurin min albayt da ke jikin ɗakin Allah alharam mai alfarma dalilun gudan dalili ne kwakwaran dalili ne ala ribahum akan yardar da su qurayshawa da sauran kabilun da suke cikin garin makka suka bi sidiqihi da gaskiyar annabi wa amanatihi da amanarsa wa annahu fihim dhu khuluqin azim su kansu sun tabbatar da cewa shi mai kyawawan dabi'u ne a cikin domin kyan ɗabi'an ne ya aiki a yanzu aka samu mafita akan abin da zai zama matsala inna liqtiraha alladhi tawassala ilayhi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan kirkiro mafita da tunano mafita wacce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya kai ga cimmata? mata li hadhihi azma domin warware wannan kunci da suka samu kansu a ciki da tsanani da suka samu kansu a ciki kana bi tawfiqin min Allah ta'ala ya kasance ne da datarwa ta Allah madaukaki ga manzo liyalfita anzaran nasi ila ma sayaqtaruhu lahu Allah min alqiyam bi amrin akbar min hadha liyalfita anzaran nasi Allah ya yi haka don ya karkato da kallon mutane ila ma sayaktaruhu la Allah game da abin da Allah zai zaɓa wa shi manzo min ƙiyami bi amrin akbar min haza na tsaiwar da zai da al'amarin da ya fi wannan na aje dutsen hajar al’aswar a kurinsu li tauhidin nasi dan a samu wato haɗin kan mutane da ɗayan tasu su zama dunkule guri guda wahuwal islam shine musuluncin da zai zo musu da shi idan har ya iya sama musu mafita a rikicin aja dutse a gurinsa to wannan ana nuna musu cewa to akwai wani abin da Allah ya zaɓe shi zai yi da ya fi na maganar rikicin dutse shine maganar karɓar addinin musulunci a tattaru gaba ɗaya akan abauta wa Allah ɗaya jan ba wannan da nasa gunkin wannan da nasa wannan da nasa ba dan wato ainihin su samu wayewa ta sanin haƙoƙin mahalicinsu da kuma haƙoƙin junansu a dina samun wato fin ƙarfi na wasu a kan su da abin da ya kama da haka tuma da ce duk wani daga cikin wato duros darasi da muka samu da abin la'akari a cikin wannan wato gaba da muka koya mala ya ce al'amanatu abu na hudu ita amana sifatu ahlil islami sifa ce ta musulmai wal ulama'i da kuma malamai wad da masu kira zuwa ga Allah fayan bage an ta kuna zahiratan fi sirati ko a eh, fi sirati to ya kamata ya dace amana ta zama ta fito fili karara a duk ayyukan tafiyar da al'amuran musulmai malamai masu kira zuwa ga Allah mashhuratan ladan nas ta zama wato ta yatsu ta shahara kowa ya san da akwai ta a tsakankanin mutane duk inda aka ce wannan mai kira zuwa ga Allah ne a gada amana a tare da shi ba ce kai ku hankali da shi ba duk abin da ya shiga hannunsa ya faɗa rijiya gaban ta dubu a'a kada mu ya zama haka a ya kamata a ga cewar amana ta bayyana gare shi a aikinsa a maganganunsa a mu'amalarsa na biyar mala ya ce yan bari lil'ali ya kamata ga mai ilimi wadda'i da mai kira zuwa ga Allah al-ihtimamu bil ya damu ya himmatu da al'amarin yin adalci daidaita tsakanin wanda kake mu'amala da su wal bu'di anil atharati da nesantar san kai ko warar wasu a fifita akan wasu mahama balaga fadluhuma duk yadda matsayinsu ya kai inda ya kai da malami da mai kira zuwa ga Allah su zama adalai duk yadda matsayinsu ya kai kaddan sun kai wani koli a harkar ilimi ko harkar kira zuwa ga Allah su ce wannan zai iya ba su dama su sauka da kan adalci wa manzilatuhuma duk yadda matsayin su ya kai ladal mujtama a gurin al'umma da suke rayuwa cikin su kada su kuskura su sauka daga layin adalci malami da mai kira zuwa ga Allah fa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wazza'a al-fadla bainahum bitasawi ya rarraba abubuwa na darajantawa da martabawa tsakanin waɗanda ya zauna da su ta hanyar daidaitawa ka duba adalcin da i na cewar ku ku zo ku kama ma ku zo ku kama ma ku zo ku kama a ɗauki dutsen a akai a lokacin ma musuluncin an fara ba fara ba amma an yadda a shugabantar da shi ba dan ba na gaba da shi ba a lokaci ba dan ba waɗanda suka girme shi ba ko suka ga tasowarsa ba amma an gamsu ina da adalcin da sauran ba lallai a same shi a gurinsu to ya kamata duk mai kira zuwa ga Allah duk wanda yake malinta ya zama haka al'ummar da yake rayuwa da su su fahimci cewar shi adali ba san kansa ne a gabansa ba walam yasta'athir li nafsihi manzo bai zaɓi wani abu dan kansa ya bar sauran ba kaji ana malam ya fita da rabarsa au kabilatihi bai zaɓi al'umma wato kabilarsa ba iya su ya wara yace su za su yi banda saura ba a bai yi haka ba wannan shi ma mun koyi wannan darasin a wannan abin da muka koya na iya gabar hukuncin da i da magana abin da ya faru akan ginin Ka'aba inna lihtimama bi jam'i kalimatin nas haƙiƙa himmatuwa damuwa da tattara haɗin kan mutane al'umma su zama suna magana bai ɗaya haɗuwar wato al'umma akan magana bai ɗaya wa naz'i fatilin niza da kuma wato ainihin cizge wani sofa ne na abin da ya shafi rarrabuwa da jayayya wal kusumat da tashin tashina hadafin asasi manufa ce ta ƙoli manufa ce wacce take jigo tushe li ammati salihina ga dukkanin wato salihan bayi wal muslihina da waɗanda suke kawo gyara shi yasa shi manzo dan al'umman nan da yake cikin su kalmar su ta haɗu bai ɗaya al'amarin su ya tafi a bisa tsari guda sai ya fito da salon da yi musu adalci idamu da abin da zai zamanto kalmar ta haɗu wanda da ya zo da abin da ya nuna ce to na abin tun da abin ya zama ku tun da kun ce in yi shugabanci kuma in yi hukunci to na zarta al'umma ta kabila ta su ɗauka su je su saka ko kabila ta ku zo ku ɗauka ku je ku saka ai ku kuka ce kun yarda shugabanci ya yi aiki ƙarfa ƙarfa abokara ko to sai bai yi haka ba to wani sai ka ce to duk wanda yake so ibada gyara duk wanda yake nagari to ya damu da al'amarin me zai haɗa kan al'umma ba abin da zai tarwatsa su saɓanin abin da muke ciki yanzu wai idan kana so kai ma ka rike naka bangaren sai ka dara tafiyar tunda ka fuskanci ba za a yi ka duka ba tunda ba za su zaɓe da duka ba ko ba za su yi duka ba to kawai a sai da za a kawo saɓani shi inda da suke so mu soke shi a masa wani sharri a mai wani ƙage a mai yarfan siyasa ba haka muke ba sai a tsiraita shi sai a aibata shi to da an yi haka nan sai to ai shi kenan tunda haka to ai wasu ce ai kage ne sharri ne su sai sun yi shi to shi kenan sai ce to a kasa tafiya to aka haka shi shi kenan iya wanda suka yi bangaren sa shi ma yana ta cewa a kansu dama dai shugabanci ke so kuma ya dauko hanya tunda wasu sun ya samu ya yago wasu ana nan sai ce to shi ma za su kafa tasu jam'iyyar suna neman gwamnati ta yi musu rijista ko ba haka ake ta yi ba to wannan yana nuna mana cewa ba shine abin da ya kamace mu mu koyi darasin da zamu fita daga wannan kazamiyar kazantacciyar wato dabi'ar da muke kaga tsakanin musulmi da musulmi ba jituwa akan wani abu wanda anan kuka zo ka tarar da shi kuma nan za ku tafi ku bar shi mala yace alhikmatu shura zuwa da abu da ya dace a gurin da ya dace shi ma shi ake cewa hikima ka faɗa abin da ya dace kuma ya daidai da inda ka faɗe shi Su aikata wani abu na hikima ko faɗar wani abu da zama ya dace wa shura da tattaunawa a matsaya an gane ko jannibul mujtama'a al makhatira wan niza'at waɗannan abubuwan guda biyu zuwa da abin da ya dace a gurin da ya dace a tattauna a matsaya yana nesanta al'umma ina nesanta society daga fada wa haɗarurruka da kuma abin da ya shafi ja'in ja da jayayya ah to ba yadda suka cewa duk wanda ya shigo ta kofar bani shaiba ya zama mana alƙali akan wannan kikikakar da muka samu kanmu ba su samu matsaya ba ai magana ce aka faɗe ta dace a gurin kuma suka yarda cewa to tunda mun tattauna haka shikenan duk wanda ya zo din kowa ya yi hukunci kuma a yadda da hukunci kaga sai zama wannan tattaunawar tasu ta fitar da su daga yaƙi wannan tattaunawar tasu da maganar da aka faɗa ta hikima suka yi aiki da ita ta zama musu matsirata shi ma da ya zo ya zama alƙalin da ya hukuncin suka ce ka a hukunci ya yi ko sai kowa ya bi to wannan yana daga cikin abin da yake kawo wato al'umma ta ɗinki mala ya ci gaba cewa i'ba'un nasi ko huquqahum al-ma'anawiyya baiwa mutane haƙoƙinsu ta ɓangaren ma'ana ma la yuhillu bil maslaha da abin da ya zamanto ba zai ruguza abin da yake shine maslaha da amfani ba min asbabi ta'alifil qulubi ina daga cikin dalilan da suke sa a samu haɗuwar zukata wa isha'atir rida ina daga cikin abin da yake kawo yaɗuwar yadda fil mujtama'i a cikin al'ummar da suke rayuwa bai daya domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam da suka yadda yi musu shugabanci yi musu alƙalanci saboda sun san tunaninsa da basirarsa da gaskiyarsa da amanarsa ai sun ba shi haƙƙinsa yadda da suka da shawarar da wasu suka kawo a yadda duk wanda ya shigo ɗakin ka'aban nan ta ƙofar bani shaiba ya zama alƙalinmu ai an ba wa waɗanda suka kawo wannan hikimar da tunanin haƙƙinsu na cewar eh, tunanin da suka yi mai kyau ne a yadda da shi ko to ashe idan har za a rika baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa wanda yake da ido da gogewa a harkar ilimi a ce ɗauki harka ku fito mana da abin da za su fito da shi su gawo a karɓa a yaba a aiwatar wanda suke da gogewa a bangaren likitanci a ce a to wannan bangaren lafiya ne ku ya kamata ku ɗauki ragamar wannan su zo su yi abin da za su fito da komai su kawo a karɓa a yadda a aiki da shi bangaren abin da ya shafi sanin injiniyanci da hanya ce a wannan fagen su wane ne a ɗauka a ba su a yi su zo da abin da suka zo da shi da ya dace a aiwatar shi zai sa komai ita fito kuma a ga abin da ake so amma in dai saboda ni ne a kai kuma wane ina yi na ina yin sa saboda haka ko da shi injiniya ne ni shi ne yadda ya riƙe min ɓangaren likitanci to ko za a ga kwakiyariya an fahimta ko a ni shi ne yadda ya riƙe min ɓangaren malinta zai zo da abu su ma na masu ce wannan aiki damu mini su kuma shi kuma ce to ba sa kaddar shugabancin da yake ya sai da zai musu zai kowa zai gasa masa aya za su ji a jiki ko to haka yake tafawa ma'ana wannan karatun da muke sai mun rika dauko shi muna sawa a cikin tafiyar mu mu ga ina ne matsalar ya za a yi mu gyara ina ne cikas ɗin ya za a yi mu gyara shine fahimtar karatu mala ya ci gaba da cewa musharakatul mujtama tarayya al'umma kowa ya kawo kasansa fi ma ya nubuhu a abin da ya zo idama al'ummar wa adamu itizalihi da kuma rashin wato keɓewar wani daga cikin al'ummar ya koma ya zama shi ɗan ba ruwanmu fil mulimmat a abubuwan da suke gama kowa da kowa mimma yartafi bihi sha'anud da'iya ina daga cikin abin da yake ɗaukaka al'amarin mai kira idan kana malami ko kana mai nusar da al'umma in wani abu ya taso na al'ummar ka shiga ayi da kai a samo mafita to wane na kaddara kai na ɗaukaka kai na haɓaka ka a kan ka ce a ai mu harkar mu dai inda an ce ƙalin lahu ma shiga to ai ƙalin lahu ba inda ba ta shiga ko in dai ƙalin lahu za ka yi fi sabilillahi to ba inda ƙalin lahu ba ta shiga a duk inda za ta shiga za ta shiga in ka gama ta shiga ba to kai na baka shigar da ita nan duk masu kirki ne to shikenan sai mu ga wasu abin da su ƙara kirki nan watsatsu ne to ya za mu fito da su daga wannan watsewa akwai abin da ake faɗa don a fito da mai watsewa daga watsewa akwai kuma abin da ake gaya wa gyare da zan ƙara gyaruwa ko sai ka karkasa kowane sai a bashi nasu to sai tafiyar ta yi yace mimma yartafi bihi sha'anu da'iyati ila Allah ina daga cikin abin da yake ɗaukaka al'amarin mai kira zuwa ga Allah wa yurithu da'watahu al-qabul kuma ya baiwa kiran da yake karbuwa in kai da zaka shiga cikin al'umma ka damu da abin da ya dame su to zaka samu karbuwa a gurin su shi manzo da ya zo ya shiga cikin wannan harkar bai ce kai wannan kazance kazancen naku ne ba ruwana ba da aka ce shine alƙalin ai ya shiga kuma ya kawo mafita an samu wato kubuta daga matsala sakamakon shigowar da yi to haka mai kira zuwa ga Allah ya kamata i zama idan abu ya zo da zai sa baki a samu mafita ya sa baki kada ya zama dan ba ruwan mu a abuwa suna lalacewa a zara ido to in suka kai gacin da wato ainin ba za a iya shafa ba to kowa zai ji a jikinsa har shi da yake cewa ba ruwansu sai ta shafe shi mala ya ci gaba da cewa na goma qad yagibu ra'yu sadidu an kibaril qaw ana iya samu ra'ayin da ya dace shine ar-ra'yu sadid ana iya samun ra'ayin da ya dace ya gibu an kibaril qawmi ya zama ya faku ya ɓoyu an rasa shi daga wajen manyan al'umma wa ya lahu wahidun min fityanihim sai a samu wani ɗaya daga cikin samarinsu sai ya faɗaka ya gano wannan ra'ayin da ya dace ɗin fayan bagi ɗalabin ra'ayi minal jami wannan yasa akwai buƙatar ya dace a rika neman wato ra'ayoyin da suka dace daga wajen kowa ba a ware wasu ba a ce sai su in aka rasa wannan ra'ayin da ya dace a cikinsu an rasa amma in an yadda za a iya karɓa daga ajinsu da ajin ƙasa da su to in a ajin su ba a samo tunano wannan abin ba a ajin kasar su aka samu za a samu mafita an fahimta inda a ce ƙuraishawa sun yi la'akar ce to ai akwai shugabanni a cikinsu akwai masu shekaru a cikinsu su za su yi wannan hukuncin ba su yadda hukuncin annabi ya tasiri ba ai da sun barbaɗe su da girman bai aiki ba da shugabancin bai samu mafita ba amma da suka yadda za a iya samun abin da zai kawo mafita a gurin na ƙasa da su kuma su karɓa shi kenan sai aka samu mafita to mu ma haka ya kamata mu in aka ce yau ga ajin malamai suke da shekara irin casa'in tamanin to kasu ce ai tun ba a haife ka muke koyarwa muke ba da karatu to kuma shi kenan Allah ba zai iya bada fahimtar da ba ku ba a sai ka karɓa ka samu mataimaki ka samu wato madadi ko ba kai sai kai farin ciki ka ji daɗi cewar wannan al'amarin da kuke ciki ba alamar zai ɓalɓalce ko kuma za ku yi da na sani baya a ga zarata sun taso sai kai kima a gurin zaratan saboda kana karɓa abin da ba a samu a gurinka ba aka samu a gurin su kai kima a gurin su kuma sannan kai ma ka ƙaru da su ko ba haka ba to haka abin ya kamata amma an ka rasa wannan to za a ta kwakiya za a ta faɗa da juna mala yace as'ila shine karashin karatu tambayoyi lil muraja'ati dan koma baya zuwa ga abin da aka koya a dan kwankwaso a tabo aji ina nan koko abin da ya kura a tashe shi kam umruhu sallallahu alaihi wa sallama lamman hadamatil ka'aba shekarun annabi nawa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a lokacin da ka'aba ta rushe 35 ina da shekara 35 ka'aba ta rushe aka yi aikin gyaran ta fi ayyi marhalati min marahilil bina'i ka shajaru a wani mataki daga cikin matakan da suka kai ga cimma a ginin ka'aban nan aka samu tashin tashina a daidai gurin tsora hajar al'asodi amma tun farko gini duk ba a samu matsala har gini ya kai inda ya a gurin inda za a sa dutsen hajar Aswad a gurinsa ana aka samu matsala sai da gina ya zo ƙarshe ba rabon za a ruguzo shi Allah ya kama fita kaifa hallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-mushkila to da ya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya warware wannan matsalar ya warware ta da ɗaukan dutsen ya ɗora akan kan zani ko mayafi ya kuma umarci kowace kabila wakilinta ya kama a madadinta a ɗauki dutse a kai shi gudun ko? masha Allah mahiyar durusul mustafada to kuma waɗanda darussa ne aka ƙaru da su min hadihil qissa daga dangane da wannan labarin banda waɗannan da muka faɗo sai ka je kai tayi cikin abubuwan da kai ma za ka ƙaru ka samar sai ku ga a kwana a tashi kai ma lokaci in aka ce kai ne za ka ba da darasin wanda littafin ba ni ba in ka zo a daidai nan sai kai ta tuttulo su so dama ka riga ka tsara su ka jere su ka rubuta ta ce kai ai da ka ji karatun wani ai ba za ka san na malam ciyar to so mun taba aka saboda waɗannan abubuwan da ka tattara eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik